nabi ya ce mutane uku Allah ba zai kalle su ba al'aquli walidai mai kuntata ma iyayensa wal mar'atun mutarajjila mace da ke ƙoƙarin kwaikwayon maza wadayyu mutumin da bai kishin iyali sai manzon Allah ya ce wa salasatu la yadkhuluna aljannata mutane uku ba su shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'aquli walidayhi mai kuntata ma iyayensa wal mudminu alal khamri wanda ya nace ma shan giya wal mannan bima a'ta sai mutumin da yake da gori idan ya baka wani abu sai ya goranta maka hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 371 abu na shida game da wannan hadisi da muka karanta yana tabbatar mana cewa idan imani yayi karfi a zuciyar bawa zunubi yana gagara wato aikata zunubi yana gagara idan aka samu imani ya yi ƙarfi a zuciyar musulmi to ko da ana son zunubin ba za a iya aikatawa ba saboda ka sa imani yana daga cikin ayyuka abubuwa da suke hana mutum ya saba ma Allah ta ya za mu gane ai in ka dubi hadisai da muka karanta ita wannan mata gashi ta ba da kanta amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falamma amkanatni min nafsiha shi wannan mutum yake bada labari ya ce ta bani damar in yi lalata da ita an gama komi ya tsuguna kanta bakat sai ta fashe da kuka me yasa ta fashe da kuka saboda imani kaga kenan imani ba zai bar mutum ya aikata laifi ba idan wannan imani ya yi ƙarfi don haka wannan ke nuna mana muhimmancin karantar da iyali addinin Allah a karantar da yara addinin Allah idan yaro ya samu tarbiyya ya samu tsoron Allah ba ka buƙatar sa ido a kan shi imanin da yake zuciyarsa zai tsare shi game da sabon Allah tabaraka ta'ala idan baka sa masa imanin a zuciya ba to tunanin Allah zai yi nisa gare shi